Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a yaushe akan VOA Hausa.com ko kuma sashin Hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma sha uku ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 za mu duba rawar da kungiyoyin kare haƙƙin mata da na rajin demokradiyya ke yi wajen tayar da mata da matasa tsaye a dama da su a fagen siyasa. An aka tashi harkar politika mu ake kira mataba mai rawa a mana kiɗan mai guda mu tura mota ta wace ta bar mu da kura saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye ma junan mu kai mutane su je su gane da cewa hannu biyu da yake wanke shuna. To shirin yau gobe zai yada zango ne a kasar jamhuriyar Nijar inda wasu ƙungiyoyi suka da kofa wajen faɗakar da mata da matasa su shiga zaɓuɓɓukan da za a gudanar a shekarar ta 2020 da shekarar 2021. To da farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana na tambayar da muka yi muku a shafin Facebook inda muka tambaye ku menene muhimmancin taka rawar mata da matasa a fagen siyasa a kasashen Afirka ga kuma yadda kuka amsa mana. To Asam na farko ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda ya ce ai mahimmancin mata da matasa a siyasar kasashen Afirka a fili take domin su suke zaɓe sannan su kasa su tsare amma bayan an kafa gwamnati sai a juya musu baya kamar yadda muke ganin haka na faruwa a Najeriya. To sai kuma amsar Shehu Adamu da Jauta ce muhimmancin mata da matasa a siyasar kasashen Afirka shine da garin wato wato shine da garinsu ake yin tuwo amma ake yin tuwo amma kuma a ƙarshe sai a hana musu cin tuwon wato dai suke zaben shugabannin ƙarshe kuma sai a mayar da su 'yan kallo tofa <laughs> sai kuma alhaji murtala mai gyada kwantagora ya ce babu wani mahimmanci akan shigar mata da matasa cikin harkokin siyasar mu ta afirka a wannan zamani domin wallahi wannan siyasa ta wannan zamani tana matukar gurɓata tarbiyyar matasa da mata nima ina wato ni ma ina taba siyasa amma ina roƙon Allah ya raba ni da ita amma <laughs> rashin cikakken lokaci ba zai bani daman bayyana muku illolinta ba amma kaɗan daga cikinta. wato kaɗan daga ciki tana koya wa mata da matasa rashin ganin girman manya sannan kuma tana hana ma matasa da mata koyon kasuwanci da dai sauran illoli. To fa shi ya dan zayyano ta to amma kuma ai akwai amfaninta. Ko ba abin da ba shi da amfani da rashin amfani. Komai yana da illa mm. yana da kuma nashi. Haka ne amma shi ya mai da hankali game da rashin amfanin ko. <laughs> To sai kuma sakon Iliya Hussein Usman journalist Pataskum ya ce yau da gobe hakika mata da matasa suna da muhimmanci wajen ba da gudunmawa bangaren siyasar Afirka ganin cewa suke da jini da kuruciyar rayuwa sai dai dattawa sun yi musu karfa-karfa ta yadda ba sa iya yin komai idan an ci mulki. <laughs> Shi kuma jibirin Umar na basa daga mm. gari na basa ya ce matasa a siyasar Afirka suna taka rawa mara iyaka mm. amma daga ƙarshe da su ake tura mota amma daga baya mota ta bar su da <laughs> wari da hayaki. <laughs> ba hayakin marasa wa bakin ba ne. To sai kuma ga wani sa amsa daga Rukayya Usman Fari Jebuwa ta ce da ke jihar Yobe. Ta ce Allah sarki kura da shan duka gardi da kwasar kuɗi. Ganin yadda mu mata da kuma matasa da ke ƙasashen Afirka muke fitowa mu zaɓi al'ummar da muke so a lokutan zaɓe. Daga basani kuma sai a mayar da mu saniyar ware. Don haka mu dai mata yanzu ba mu san muhimmancin wato taka rawa a siyasar kasar ba musamman mu mata da ke yankunan karkara wato da alamu kamar an karya mata gwiwa ba ita kaɗai ba na ga kusan dukkanin mm. waɗanda suka ansa tambayoyin nan mm. sun raja a kan cewa ana barin matasa da mata a baya. To ai wato amsa anan ko tambaya anan shine ta wace hanya za a maido da wannan ya zama ba wai har yanzu dai wannan yara taya ne a mm. wuyan su mutanen. Mhm, za su iya canzawa su ya kamata su canza canza kwarai da gaske eh. ya in ka ce za ka jira wani ya kama sauyi sauyin ba zai zo ba sauyi yana farawa ne ya kan mutum me da me suke duba a lokacin da mutum ya kawo musu tallacewa ina so in tsaya takara yawa kuna gaya masa da kuke so mm. yawa idan wanda ya taba tsayawa wanda ya taba rike mukami eh, ne ya taba cin zabe mm. me ya muku a baya da yanzu ya dawo muku haka ne ai ya kamata mu yi wani shiri kan yadda ma ya kamata a ce wato yadda zaka zaɓi ka wayarwa da jama'a kai yadda zaka zaɓi dan takarar da ya cancanci ra'ayinka daidai da ra'ayinka ra'ayi saboda ba wai kawai dan wannan ya zo laji sunan shi ko fitaccen suna bane baka ce zaka zaɓe shi ne ko wani dan uwana ne mm, duk ba haka bane ba daga nan yawa mm. kana du akwai abu da dai mu ci gaba tattaunawar to shi kuma Abubakar kawo mm. girgir cewa kai babu wani muhimmanci face kawai a yi amfani da su wajen cin zaɓe da zarar an kafa gwamnati sai a mayar da su shawaragi shawaragi shawaragi kuma ayi watsi da su kamar yadda hakan ke faruwa a Najeriya Allah dai ya kyauta to amin ya rabi sai kuma sako daga Tahir M Tahir Jambulo Kano ya ce salam yau da gobe ikon Allah hakika matakin shine a bawa matasa shiga fagen siyasar kasashenmu na Afirka don su ma su yi shugabanci a ga kamun ludayinsu muna fatan dai za a ba su dama su gwada iya wato iyawarsu. To da alama dai an ba su damar tun daga to Young Turan akwai abubuwa da aka yi da matasa su shiga. To ya rage ga matasan su shiga kuma su samu goyon baya. Yawwa kuma an za ka shiga siyasar ba kawai ka shiga ba dan ka kawo sauyi ka faɗi me za ka kawo sauyi to wace hanya za ka kawo sauyi. Sai ka yi tunani tukuna kan ka shiga. Yawwa. Mutane da dama sun ɗauki eh, siyasa a matsayin mm. wani abu da zai kawo maka kuɗi. Yanzu yanzu an shiga yanzu yanzu an yi kuɗi. kuɗi ba ne. Bai kamata ba ya kamata mu sauya wannan tunanin. Yawwa. Idan har muka yi muka samu muka iya yin haka mm. to lallai mun dau hanyar gyara kwarai da gaske kwarai kwa shi kuma comrade babaye gambo da magaram Nijar ya ce mm. salam yau da gobe hakika mahimmanci mahimmancin yana da yawa domin idan sun samu mukami a siyasar ba za su manta da yan uwansu ba kuma za su yi aiki tukuru don ci gabansu. Wato mata kenan. <laughs> Ai na ji aka yi faɗi wannan da yawa game da mata cewa ba sa mantawa da eh, sun amana abubuwa da yawa dai. akwai wannan duk hmm. abin da kamar yadda ka faɗa ne ɗazu babu wani abu da yake a rayuwa a yau da hmm. bashi da fuska biyu in aka juya nan ka ga mai kyau aka juya can haka su matan ma akwai masu riƙon amana akwai kuma marasa amana a cikin hmm. mazan ma akwai haka haka yake sai dai Allah ya haɗa mu da na garin haka yake to wanne ke karanto shi ne na comrade babai comrade babai yi na karanto gamba ko eh. to sai kuma jibrin umar na basa ya ce siyasa yanci amma banda kasashenmu na afirka ganin matasa lokacin yakin neman zaɓe ne kawai suke da wani amfani da zara an yi wato an yi nasara su koma kamar anguwa unguwa <laughs> menene wato alausa alausa da ke lagos <laughs> <laughs> to shi kuma allah atiku ya ce mm. salam yau da gobe hakika muhimmanci mahimmancin takarwar mata da matasa a fagen siyasan kasashenmu na afirka shine matasa da mata ba sa samun damar yin siyasar kamar yadda ya dace mm-hmm. domin ko a yawanci tsofi ne masu harkar wato tsofi ne masu harka ko kuma me tsoffin yan siyasa ina je ke eh, abin da yake nufi mm, suka mamaye komai na siyasa suka mamaye komai na siyasa mm. a harkar matasa da mata ba su da halin yin siyasa don rashi. To ba ba su dama ko kuma ba su. Don rashi kenan yana nufi don ba su da abin hannu kenan? Eh, da alama yes dole sai da dan kuɗi kenan. To akwai wani sako kuma da fito daga Imami Hayya Soja Wuba Adamawa tare da Jauro Alfa Babura wato Babaru. ya ce salam yau da gobe a gaskiya taka rawar da matasa da mata ke a fagen siyasa a nahiyar mu ta afirka musamman ma najeriya aikin banza ne kawai lura da cewa wahala ne suke sha ba tare da samun biyan bukatunsu ba <laughs> to gaskiya ya kamata a canza lamari kan domin ana ganin to suwaye masu al'umma mata matasa wannan biyun su ne masu muhimmanci ga al'umma saboda a mai da hankali in kin duba yawan matasa da ke cikin al'umma a yanzu mm. ya fi yawan kowa ki duba yawan mata suma suma matan nan su suke wato rena wato renan yara ka san mutane suna gani muna da wata al'ada mm. wanda ya kamata mu canza an fara an dau hanya dai amma ya kamata dai mu sake azama mm. eh, mata an dauke su kamar ba su da wani mahimmanci eh, a zahirance ko da addini ne don yawanci ana danganta shi da addini mm. addini ya ba da goyon baya ka tashi to daga ina ne ka ji inda har kasar mm, hasil ma ake cewa a lokacin ba ka nemi mm, ilimi saboda nisan gurin ba me yasa idan mace ta yi ilimi idan rabuwa ta yi da mijin ko kuma ya rasu ya batta wannan abin da ta samu za ta yi amfani da shi ta taimaka wa kanta ta riƙe 'ya'yanta ta rike kanta ta mutunta riƙe mutuncinta to da yawa mata za ka gani idan suka rabu da mazajen su ko kuma a'a mazajen suka mutu suka bar su hmm. an bar su da nauyin kula da 'ya'ya abinda hmm. ba su saba ba ba su san yadda za su yi ba sai su shiga wani hali wanda yake abu ne kwarai daga ka to Allah ya samu dace dai amin shi kuma samanja yusuf kafancan cewa gaskiya taka rawa da mata ko matasa a fagen siyasar kasashen afirka na da babban muhimmanci musamman ma mace domin duk kasar da ta wato da taras da mace a mm. matsayin shugaba ko mai rike da mukamai sai ka ga tausayawar da za ta yi yafi namiji shi yasa nake matukar so in ga mace a cikin siyasa domin kuwa wallahi mata suna da tausayawa fiye da duk wani mai rike da mukami. Masha Allah to kun ji jama'a. to sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ya fito daga Adam Yusuf ya ce yau da gobe ikon Allah iko. A wato matasa suke da rawa mai muhimmanci tunda da bazarsu ake taka rawar duk wanda baya yi da su to baya wato bai da mafita a shuka matasa suke da wato matasa suna kan gaba sai dai kuma 'yan siyasa sun cimma burinsu sai su manta da su matasan to kamata ya yi matasan su farga su san abin da ya dace abin da ya dace eh. wannan ya kamata a ci bai zamto abu da zamu ringa cewa shi ne yake hana mu ci gaba yake mm. hanawa saboda idan sun fito sai a yi aiki da su to lokacin da ake zuwa siyasar nan ana fitar da kuɗi ko samu kuɗi wato wannan wannan kuɗin ake sa wannan dan taro kuɗin an ake sa rai to wannan kuɗin ba shi bane kuma wannan kuɗin su sun san ba komai bane shine yake cutar da mutane sosai sosai sai mun cire kwaɗayi kuɗin bai taya karya karya ba ba zai ka duba ka gani bai sai ba ma ya wani ma a ranar yake kashewa wani ma a ranar kake kashewa a ranar a ranar kuma sai ka zo kai shekara hudu kana jira kana shan wahala kana Allah har wani zaben ya zo to ina Allah ya isan ka yaje ba inda je saboda laifin ka ne laifin ka mm. ne ka riga ka sayar ya haja ce ya kasa kai kuma kasa. ƙuri'ar yancin ka matasa ya kamata mu tashi mata ya kamata mu tashi wato gudunmuwar da matasa da mata suke bayarwa ba karamin abu ne mai muhimmanci ba kuma ya kamata a ce a gani a ƙasa wai kare ya ce mm. an ce ana biki a gani ya ce mu gani a ƙasa wannan gaskiya sa kenan eh, ya kamata a gani mata su amfana su ma mm. matasa su amfana su amfana da shi eh. amma a ce kullum muna gidan jiya babu babu hanya mafita to mun gode ga waɗanda suka samu damar ba mu sako sai kuma a ci gaba da aiko mana mu kuma mu ci gaba da karantowa mun gode Thank you. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin mata da najin kare demokuraɗiyya sun dukufa a ayyukan faɗakar da mata da matasa a ɗaukacin yankunan ƙasar danganin tun sun tashi tsaye domin shiga zaɓukan da za a gudanar a shekarar 2020-2021 a wani yunkurin samar da kujerun wakilcin mata masu tarin yawa a dukkan majalisun wakilcin al'umma. Ga cikakken bayani daga Sule Mumuni Barma. Mata da matasa a jamhuriyar Nijar na matsayin 'yan rakiya a harkokin siyasar wannan ƙasa duk da cewa mata na da kashi 52 daga cikin ɗari na yawan al'umma yayin da aka kesta cewa kashi kusan 70 na jama'ar wannan ƙasa matasa ne. Mafari kenan ƙungiyoyin fafutuka suka tashi tsaye domin kawo ƙarshen abin da suka kira rashin adalcin da waɗannan rukunoni ke fuskanta yau shekaru kusan 30 na demokuraɗiyya. wani haɗin gwiwar ƙasashen nishar da switzerland da ake kira proje pagod na gaba-gaba a wannan yunkuri da ya tahallaka a ayyukan faɗakarwa kamar yadda wani jami'insa inga isuhu ke bayyana min dalilan shiga wannan tafiya in ka diba cikin gubernan duka mace nawa ce ke da kai to amma wurin zaɓe ne aka zo za ka yi ta ganin ana ta biya gida-gida ana cewa mata ku hito a yi zaɓe to in sun hito sun yi zaɓe yanzu aka tashi ba da mukami kuma ya kamata a kasa a yanka amma wurin yankawa nan sai ka ji an ce a su ba su iya ko ko a ba su kai ba in masu ilimi ne yanzu an kai ga masu ilimin akwai su masu yawa mata sosai ko akwai su masu ilimi ka ɗauki wajen matasa ne in ka ɗauki yanzu cikin gwamnati matashi nawa ne wanda dai a ce maka bakin daga shekara 35 abin da ya kasa ba su da yawa dukkan matsohin kanu ne ke taya to a ɗore ana hada da su banda wannan kuma ka ɗauki cikin gubernar gubernar gubernar nawa ke da kwai mace ai ba dan ba ta iya bane sun yi ilimi to shi ko ka gani wanda suka yi rinjiya ya zama na wurin a tahi da mulki ba a kulawa da su ko ko ba a hada da su to an yi kuskure yau in ka ce tsari za ka yi cikin karkara ko in ka ce ta da aiki za ka yi ka sa wa'annan ba tunda su suke da ƙari ya kamata su zo su kama duk aikin da za a yi in an ce za a aiki cikin karkara dole sai da masu ƙarfi kaga wa'ansu har lamba ake basu na sun ci galaba saboda sun samu maki mai ƙarfi to kenan kaga matan nan suna iyawa to me yasa wurin ta yadda aikin sai ana ana mai da su baya tuni dai aka kaddamar da wani zagaye zuwa sassan niger da nufin tayar da mata daga barci madam sule maryama gambo kusa a kungiyar mmd wato mata masu dubara na cewa mata za su ba da mamaki a zaɓuɓɓukan na baɗi. An aka tashi harka politika mu ake kira mataɓa, mai rawa, a mana kiɗan, mai guda, mu tura mota ta wace ta bar mu da kura. Saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye ma junan mu kai. Mutane su je su gane da cewa ba hannu biyu da yake wanke juna. Kamata yi maza su san da cewa daya rana an muka ce mun ki ban mu muka sha da baya su mota na ba su iya kai ta ko niyyar da muka ɗoka mu da ke gaban nan har cikin jam'iyyoyin siyasa zan rika ba da wayan kai a ba ma yara matasa maza da mata a ba ma kuma mata su gane da cewa abin da ya kamace su nasu ne a ba su nasu ne ka a zo a lallabe su a tarra su a gida a ce musu a ah, wani ai dan uwanki ne wani kazanki ne dama haka suke ko a ɗauko wani lattijo a dibi girman shi abin da ya kamace ki in naki ne kawai ko an zo gidanki kaliki saki kaliki bada saboda jama'a ke tare da ke ki shu ki waiwai jama'a in jama'a ta ce ya yarda a bada ba ta yarda ba wasu bayanai na cewa mata na matsayin rukuni mafi fama da talauci a tsakanin al'ummar Nijar. yayin da amfani da kuɗi don samun yardar talakawa ke ƙoƙarin samun gindin zama a wannan ƙasa dalili kenan ƙungiyar yaƙi da cin hanci inlc Russian transparency international ta shiga wannan tafiya don murƙushe wannan haramtacciyar ɗabi'a in ji jami'inta abdu sidi mata mafi yawa duka na karkara ne ba a basu talihin daga sa su samu kuɗi in an ce zaɓe sai da kuɗi mata ba za su samu shiga ba saboda haka ne kokowar da kamata a yi a hana cin hanci da rashawa cikin zaben jama'a ta sayan kura saboda shi ne wannan sabon tsari da anka na a yi maka kati kai tsaye ka zo a ɗauki hoton ka muna son aishi tsakan da Allah kuma za mu sa ido yadda mutum guda kati guda kuma duk wanda ya samu wannan kati shi san da wannan kati ba ta sai suwa bace shi san da wannan kati rayuwar shi ce kasu yarda su sai da su a'a su yi zaɓen su tsakani da Allah su zaɓi mutane adalai waɗanda in an ka zaɓe su za su aiki tukuru saboda kasa ta ci gaba. A ci gaba da karfafa matakan shigar da mata cikin harkokin mulki da na shugabancin jama'a, gwamnatin Nijar ta aike da wani kudurin doka a gaban majalisar dokoki wanne yake hangen karawa matan ƙasar yawan kason mukamai ta hanyar zaɓe da naɗe-naɗe, kamar yadda ministar ci gaban mata Madam Elbak Zainabu ta riba ko. ke min karin bayani. A shekara ta dubu biyu cikin eh, dubutoci uku mace guda ce. Ana nan da aka kawo wannan ra'ayin a gaza a bunƙasa kaso na mata aka samu aka yi shi kamar kashi goma cikin dari. Shi ya bamu a dubu eh, biyu da biyar da aka yi zaɓe sai aka samu mace goma sha biyar cikin majalisa bayan wannan kuma cikin dubu biyu da goma sha hudu an ƙara ɗigo biyar ne aka ƙara sai aka samu 'yan majalisa yau wajen ishirin 29 ne cikin 'yan majalisa 171 to amma wajen kuma inda zai kamata a ba mata kaso bisa naɗe-naɗe da ake yi 25 da aka bada to amma yanzu muna cikin guri na a ƙara wannan kason gwamnati ya sa hannu bisa wannan muna so a yau baga kaso na mata inda dai bisa abin zaɓe ne ya kai kaso 25 kuma bisa a naɗaɗaɗin mata ya zama to kashi 30 ina roƙon 'yan majalisa su kama mu a samu wannan rashin bai baiwa mata cikakkiyar dama a harkokin siyasa musamman akan batun ba da mukamai wata matsala ce da a yau ta addabi daukacin kasashen afirka hakan ya sa matan jam'iyyu masu aƙidar gurguzu daga kasashen wannan nahiya gudanar da taro a nan ya mai a farkon watan nuwamba inda suka nazarci hanyoyin soma samun kashi hamsin daga cikin ɗari na mukamai mataimakiyar shugabar mata masu aƙidar siyasar gurguzu madam beti aishatu habibu umani na cewa yin hakan shine adalci tsakanin maza da mata ba mu ce ba mu za mu zama maza ka allah ya kawo wannan ba haka nan ba ne mu ce mun ka yi a ba mu hakinmu inda ya kamata mu yi aiki a san da mun yi shi a ba aikin mu daraja kamar yanzu in kun ka ɗoki engineer diplom ne karatun da mace ta yi na shekara bakwai namiji ya yi shekara bakwai bai kamata bare da zaɗo ka a ce a ai namiji an kai so ga wanga wuri ba mace ba ko ko albashin namiji zai hin na mace yawa bai kamata ba ya kamata a ɗauke su daidai wa daida ba za a tuna ba da a ce a ah, ai ciki za ta ɗoka za ta aihuwa ba za ta zama ba wurin aiki sosai wani mine wannan Allah na ya yayi muna kenan ya kamata duk abin da za a yi ka a ɗauke mu da muna mata ba za mu iya aikin da maza ga yi a wani gari mace sai ta yi takara ta samu wani namiji in ya zo ya magana ma ko kallon shi ba a yi nan ga cikin Nijar ma ni na yi zama karkara na yi aiki cikin proje fanni fanni ina taya daji akwai wani daji wanda ba ta yi wana ma Eh, hakimin garin ko sarkin garin ya bari a tadda ranyo ba a kirai mata ba saboda wasu mata ya san da su yau ya an ce zaɓe za a yi duk wanda bai ma mata alheri da dariya zai fara musu dariya saboda ya san da mu ne da mu ke zaɓe kuri'a kenan dami mata ba su zarewa su ce su ma za su zo su shiga gaba domin su samu suma su samu wurin da maza suke iya zaunawa ba haramun ba ne. malam ingai isuhu na proje pagod ya kara da cewa ci gaban demokradiyya a ƙasashe masu tasowa wani abu ne da aka gano cewa ba zai samu ba muddin ana mayar da mata da matasa 'yan abiya rima a shakida shi ho in an ce za a taya da demokrasi kowa bakin gwalgwado a kiyaye da hakkin shi a haɗa hannu a daidaita a yi haƙuri a tai tare abin da muke so kuma wajen matasa su kuma su ma kama jikinsu tare da su ake kokowa tare da su a ce ku zo ku aza shayi ku zo ku aza fada amma da aka tashi ba da mukami sai ka ji an ce wani kai kai shekarun ka basu kai ba koko a ce har yanzu yana da yarinta ya za a ce yana da yarinta wanda ya zo ya ilimi wa an so suka ta cikin university suka yi ilimin a iri-iri sai ka ji an ce wani baka kai can ba yaya bai kai can ba an dai tauye shi dai ba so to shine muke son matasa su kama jikinsu su in an ce za a tahiya a bada sunaye cikin jam'iyyun siyasa su bada kansu ba mu ce ba wannan ladabi ba ka a tahi da shi a'a a watan mayun shekarar 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli da na 'yan majalisun karkara kafin a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokokin kasa a watan disamba na baɗi saboda haka ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fantsama zuwa yankunan karkara da nufin ganar da mata cewa kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su 'yancin shiga fafatawar zaɓe a kowane mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya raba namun ta ya raba namun ta kai maza ku bare mata, kai maza ku bare mata. mata. matan Nijar sun tashi. kwarai da gaske sun tashi tsaye <laughs> sun ce su a wannan siyasa da su za a dama kuma abu ne mai muhimmanci mai ban sha'awa kungiyoyi su taso su ce to mata ku taso fa ku san me ku muna kuna da muhimmanci sosai don ku ne zaben suna da muhimmanci kwarai da gaske amma kuma abu ɗaya ne su fahimci cewa suna da muhimmanci su kuma tashi mm. su nemi a ba su wannan haƙƙin nasu kwarai da gaske wani abu ne kuma su yi abin da ya dace Hakiki. menene mata za su je su yi ta yaya za su je su ya kamata a duba a gani wasu matsaloli muke fuskanta me za mu je yi tukuna fagen siyasan nan mm. kamar yadda na gaya maka mutane da dama suna shigowa fagen siyasa ba don komai ba domin kawai su yi suna ko kuma su yi mm. kuɗi. Mm-hmm. Kuma wannan bai dace ba ya kamata ka duba ka gani wani irin canji za mu kawo. Mm. Ya kamata waɗanda suke siyasa ba siyasan nan kar ya zama shine hanyar samun kuɗinka. ya zama dai wata hanya wata gudunmawa dai kake so ka bayar domin ci gaban al'ummarka ina to ai yanzu ita ta zama sana'a ma duk wani kuɗi mutum zai samu daga siyasa ne to mm. matsalar shi ne duk laifin in ya dawo gaba ɗaya za mu ce laifin matasan ne da mata da kuma kowa zai koma kan mata ne Warai da gaske domin idan shi namiji ya fita ya mm-hmm. bar mace a gida da yara mm. ita za ta yi tarbiyya ko ba haka ba so idan yaro ya ɓaci wani lokaci suna ƙoƙarin su da wannan mm. amma kuma ya kamata mata su sa ido akan menene 'ya'yan suke yi mazan su ma mm-hmm. ba dan wai mijinki shugaban kasa ko kuma minista ko wani me sai ki kyale shi yayi abin da ya ga dama ba a'a ya kamata ki sa ido ki gani yayi abin da ya dace domin ke ma kina da haƙƙi gobe Allah sai ya tambaye kwarai da gaske kuma a rufe ido a aji hannu a daina karɓar wannan atamfa da kwanan sukari ake mai dan wannan shi yake cutar da mutanen babba ma kenan idan ka karɓi wannan yar atamfar to kin kamar yancin ka gaba daya kuma ko da zaka ce Allah ya isa Allah ya isa ka dawo maka za ta yi kwarai da gaske eh, saboda ka riga ka an sayi ka ne kwarai idan kuma ka karba ne mm. ka yi abin da ya dace to ba ka yi laifi ba kwarai da gaske ka karba ka yi abin da ya dace amma mutane sun san menene ya dace to kin san wani abu ni ko abin da ke tunani shine siyasar aƙida idan ni na zo muku a matsayin dan takara na ce ku zaɓe ni a matsayin dan jam'iyyar jam'iyya kaza mm. to dan jam'iyyar ita ce mai suna a Najeriya gaba daya kada ku ce kawai za ku zaɓe shi wai ku yi zaɓe sa mm. a'a ku kira shi ku fahimce shi mm. menene manufofinka kwarai da gaske ka ce mu zaɓe ka in kai muka zaɓe ka ba ruwanmu da ko sisin ka amma mun zaɓe ka me za ka yi wani alkawari kai mana za ka yi to in kun ka zaɓe ni me wani matsala kuke fuskanta hmm. muna matsalar ruwa matsalar hanya ai tukunna ma bai kamata ya fara tambayan su menene matsalolin su ba sai su za su tambaye shi su ce to yanzu ka ce mu tunda shi ya zo mm. ya ce yana so a zaɓe shi sai ku tambaye shi domin yadda muka zaɓe ka me za ka yi mana mhm. idan da gaske ya san abin da ya kamata ya yi zai ce to kun ga wannan al'umma ta muna fuskantar matsala kaza da kaza da kaza da kaza mm-hmm. to idan kuka zaɓe ni ga abin da zan yi sai su kuma su ce ta yaya za ka yi haka ya ba ku dalili da hanyoyin da zai iya yin wannan idan kuma ya ce idan ba ku zaɓe shi bai yi muku ba kada ku sake ku karɓi kuɗin wani ko wani ku je ku zaɓi wani wanda kuke ganin zai muku har sai kun dace kuma har idan kuka zaɓi mutumin da kuke gani zai yi muku aiki kamar yadda ya kamata bai yi mm. ba kuna da yanci ku kira shi a zauna da shi ya kamata a rika zama da mutanen da aka zaba mm. a zauna da su lokaci zuwa lokaci su me kuka yi ko me za a yi kwarai da gaske to Allah ya kuka walgince mu to Allah ya kyauta Allah ya samu dace Allah sa kuma mun ƙara da wannan to masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu buɗe muku wato za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin wadda ta taimaka wannan shirin ya zo gare ku aisha mu'azu sai kuma wanda ya taimaka ya hada shirin da bada umarni daniel brown da ma injiniyan mu na yau mr dan nisar fili hashim gumel da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya salamu alaikum